manyan baki da wannan wuri ina sallama addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, abu na farko muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka mai kowa mai komi wanda ya nuna mana wannan rana a yau da ake bikin rufe wannan gasa ta karatun alkur'ani mai girma ta 25 wadda aka gabatar a muna godiya ga allah akan haka da ya bamu iko ya bamu dama aka gabatar da wannan godiya ta biyu muna godiya ga gwamnatin jihar zamfara wadda ta ɗauki nauyin wannan ɗawainiya tun daga farko har zuwa wannan rana ta yau har ma tafiyar da za a yi a ƙasa wajen gasa ta ƙasa da za a gabatar a jihar Bauchi kuma a garin Bauchi. Sannan muna sanar da jama'a cewa jihar Zamfara kamar yadda aka sani ta yi fice kwarai ga al'amarin Alkur'ani kamar yadda aka sani jihar mu ta zamfara ita ce ta zo ta ɗaya a gasar da aka gabatar shekarar da ta gabata a jihar kano kuma a cikin garin kano kuma wannan ya samo asali ne saboda taimakawar gwamnatin jihar zamfara da take yi ga wannan al'amari sannan jinjinawa mai yawa ga gwamnatin jihar zamfara irin taimakon da take yi ga makaranta alkur'ani sanin kowa ne mai daraja gwamna ya ɗauki wajen alarammomi guda goma sha takwas ya ba su mukamai daban-daban akwai permanent commissioners cikinsu akwai digis cikinsu akwai SSA cikinsu akwai SA a cikinsu sannan kuma har yau waje mai daraja gwamna ya ɗauki waɗansu alarmomi kamar guda sittin. waɗanda ya zama ana ba su alawansu saboda ɗai su ci gaba da yin addu'a ga matsalolin tsaro da muke fama da shi a wannan jiha da kuma ƙasa baki daya to wannan muna godiya ga gwamnatin jihar zamfara kwarai game da wannan ƙoƙari da take yi game da abin da ya shafi sha'anin alkur'ani a bana wannan gasa muna da adadin 'yan takara 294 gefen maza muna da 158 gefen mata muna da 136 to waɗannan su ne suka fafata ga wannan shekara a cikinsu ne za a tace waɗanda za su wakilci wannan jiha ta mutu zamfara zuwa jihar bauchi a garin bauchi domin gabatar da gasa ta ƙasa a wannan shekara a ƙarshe ina maraba gaba ɗaya da dukkan manyan baƙinmu waɗanda suka samu halarto wannan taro ba domin komi ba sai don girmama alfar'ani mai girma Allah ya saka ma kowa da alkhairinsa musamman sarakunan waɗanda tun a suke a wannan wuri domin sun kaji sunan na sarakunan musulunci muna fatar wannan taro Allah ya sa a gudanar da shi lafiya kuma a ƙare lafiya assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد mai daraja mataimakin gwanin jihar zamfara distinguished abinan sanata hassan muhammad nasiya jarman gusau mayan sarakunan musulunci mun karhin jagorancin mutuwa sarkin anka dukkan waɗanda ke rikirin mukamin siyasa karhin jagorancin mai girma sakataren gwamnati da kuma shugaban ma'aikata a fara gwamnati dukkan ma'aikata karshen jagoranci mai girma shugaban ma'aikatan jihar zamfara sauran 'yan kwamiti manyan baƙi masu martaba masu girma hatta alkur'ani mai girma mayan baki bangaren mata da maza yan jarida jami'an tsaro sauran dukkan waɗanda suka halarto yana muna sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya jama'atul muslimin kamar yadda aka ce in tattauna akan matsala a wannan muhallin na mai girma hakika gwargwadon hali da yake lokaci na ainihin gwada muna za mu yi abun nan a gurguje amma dai zan ɗanyi tsokaci akan wasu abubuwan da ya kamata shugabanninmu malamanmu iyaye 'yan kasuwa 'yan siyasa musamman uwaye sarakuna da sauran dukkan magidanta mu yi tsaye mu lura da waɗannan abubuwa waɗanda su ne za su kasancewa wato sanadiyar walwalewar matsalolin da muke ciki a yanzu na farko alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki ya ce arrahmanu allama alkur'ana khalaq al-insana allamahu bayan arrahman allah mai jinƙai mai rahama allama alkur'an ya sanar da alkur'ani mai girma khalaq al-insana allamahu bayan ya halicci mutum kuma ya sanar da shi bayani dukkan abin da muke bukata na rayuwarmu ta inganta a duniya da lahira yana cikin alkur'ani kuma duk wani bayanin da zai samu tsira duniya da lahira yana cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce inna hadal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati atina lahum azaban alima Allah ya ce hakika inna hadal qur'ana wannan alqur'ani ya hadi yana shiryawa lillati hiya akawam ga hanya wadda ke madaidaiciya wa yubashshirul mu'minina alladhina amiluna salihat yana yin bushara ga mu'minai inda suka aikata aikin kwarai anna lahum kabira haƙiƙa suna da lada babba mai girma wa anna ladina la yu'minuna bil akhirati kuma yana tsoratarwa ga waɗanda basu su ba da gaskiya da lahira ba Allah ya ce atanna lahum azaban alima mun tare da azaba mai raɗaɗi gare su to za mu ga cewa shirya alkur'ani mai girma zuwa ga hanya madaidaiciya yana da alaƙa da abubuwan da alkur'ani ya ishara zuwa a kansu tun daga neman ilimi da kuma aiki da shi a cikin shiryar da ƙur'ani ya yi nuni zuwa gare ta ayoyin farko da suka fara sauka a ƙur'ani mai girma suna ishara zuwa ga neman ilimi Allah madaukin sarki ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wayannan ayoyin suna ishara zuwa ga muhimmancin neman ilimi gabanin ayi kowace da ibada kuma gabanin ayi kowane irin aiki to daga nan za mu ga cewa inna hadar qur'ana ya hadi lillati hi aqwam shari'atul qur'ani ya fara kawowa ita ce neman ilimi duk wata nasara da za a samu tana da alaƙa da neman ilimi duk wani cikas da za a samu yana da alaƙa da jahilci ƙur'ani ya yi magana cewa alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul mublihun wayannan ayoyi su ma guda biyar suna magana akan matsayi da daraja ta ilimi wanda sai da shi ne za'a yin aiki a samu nasara duniya da lahira misali da Allah ya magana cewa zalikal kitabu la raiba wannan littafi babu shakka gare shi babu kokonto hudan lil shari'a shiriya ne shi ga masu tsoron Allah sai Allah ce alladina yu'minuna bil ghaibi masu tsoron Allah nan su ne ke da ba da gaskiya su imani da gaibi abin da duk Allah ya faɗa za a yi duniya da lahira wanda atahe da wanda ya wuce Allah ya faɗe shi kuma su nan da adda bin shari'a Qur'ani sun yi imani da wannan wa yuqimuna salata suna kuma tsaye da sallah wa min mimma razaqnahum yunfiqun suna kuma ciyarwa daga arzikin da mun kai musu ma'ana suna bada suna bada zakka idan suka yi imani da kalmar shahada sun kuma yi imani da sallah kuma suna bada zakka walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik haka nan kuma su ne ke bada gaskiya da abin da muka saukar gare kan alqur'ani da abin da muka saukar gabanin ka da littattafai ga annabawan da suka gabata wai abin nan sannan kaga nan sai Allah ya ce wa bil akhirati hum yuqinun kuma sun yi imani da ran lahira nan ma shika imani sun kammala ga ainihin magana ta ainihin tauhidi ga sallah ga zakka sannan kuma azumi ya shigo ciki sannan kuma ga maganar imani da allah ran lahira da annabawa da manzanni da littattafai duk wannan yana cikin shirya da qur'ani ke shiryawa zuwa gare ta kuma dukkan ta sai an fara samun ikra bismi rabbikal ladhi khalaq gabanin a ci aqimu salata Wa'atu zakata da sauran ayyukan ibada al'amuran addinin musulunci gaba ɗai ya ƙur'ani ya ishara zuwa gare su suna jawo hankalinmu zuwa ga ɗabbaka abubuwan da manzo Allah ya koyar a cikin shirin alƙur'ani mai girma akwai hadisai da yawa wanda ke ishara zuwa ga wannan akwai hadisi abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu wanda malaman hadisi irin su ad-darimi da imamu ahmad a cikin musnad da sun rawaito shi imamu muslim a cikin kitabu ɗahara shi ya kawo wannan hadisi shine na a cikin wannan babe kuma shi ne hadisi na 79 cikin hadisan da imamu muslim ya rawaito ingantattu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa at-tahuru at-tahuru al iman walhamdulillah abin subhanallahi tamla al-mizan walhamdulillah subhanallahi alhamdulillah tamla ani أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن هجة لك أو عليك كل الناس يجدو فبائع نفسه وموتقها أو مبقها صحيح wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wato ad-duhuru shadarul iman tsarki shine shadari shine wato yanki na imani shaɗara kam a ci an raba abu biyu ne imani gaba ɗaya tsarki shine rabi in babu ba a sallah sai da tsarki idan babu tsarki babu sallah in babu sallah babu zakka ba hajji ba azumi kenan duk wanda tsarki ya kuce mawa ya zan bai sai da ake taimama ba bai sai da ake alwala ba bai sai da ake wankan janaba ba bai sai da ake wankan haila ba ba sai da ake wankan nifasi ba ba wani sanin abin da ka'idodi na tsarki to sallah babu ta idan babu sallah ba dukkan ibadodi to manzo Allah ya ce duhur shadaru iman domin mi ga shi ne ginshiki na imani din sannan abin nan wa subhanallah ita kuma subhanallah tabar mizan wato ina tasbihi bayan an yi tsarki yana cika mizani da aiki da awon aiki na lada wa subhanallahi walhamdulillah sannan su subhanallahi da alhamdulillah mai yin su ko yaushe tamla'ani su ma suna cika mizani ko kuma ladar su tamla'u ma bai da samawati wal ard tana cika abin a tsakanin samai da ƙasa sannan manzo Allah ya ci gaba da cewa as-salatu nurun sallah haske ce sallah ba ta zama haske sai akwai tsarki in akwai tsarki sallah ta zama karɓaɓɓa idan mun dibi littafin fiqihu qurbi a cikin manzuma yana cewa inna salata khadruha azimu wa babuha qussa biha ulumu ila hisna ashar alf mas'ala mawjudatun fi kutubin mufassala qad jama'at daharatul ala'i alfan bila shakkin wa lam za muhammadu arabi wato yace sallah babban al'amarinta bai girma ne domin an ci tana da ainihin wato matsaloli guda dubu goma sha biyu tsarki yana da matsala guda dubu wato kaddam addahartul ala'i alfan bila shakkin walam ra'i shi tsarki kawai yana da matsala dubu daya wato ce zakara za muhammadul arabi khizantul ilmi wa qudubul maghribi idh kana ahlul ulumi dini wa sara zara'ay min tamkini wannan yana gwada mu kowane musulmi namiji da mace babba da karami wajibi ne a nemi ilimi a samu tsarki sallah ta zama karɓaɓɓa as-salatu nurun manzo Allah ce sallah haske ce idan mutum na sallah ba ta zama haske gare ba bai ganin inda za ya bai san inda ya heto ba al'amura sun dagule mai yana cikin baƙin ciki da damuwa to ya tuhumci tsarki nai sannan ya gano shi sallar ta karɓu domin manzo Allah ya riga ya faɗi sallah dai haske ce shi shi manzo Allah idan al'amari ya kuntata mai ya samu damuwa idan hazabahu amrun badara ila salah ya al'amari ya dame shi sai ga gota zuwa yin sallah don asratu nurun don haka duk wanda ya samu matsala ko damuwa ko bakin ciki ya alwala ingantatta baya ya tsarki ya sallah raka a biyu ya roƙi Allah Allah zai yaye mashi don mazu Allah ya tabbatar da sallah haske ce sannan kuma tasbihi na subhanallah abin nan a burhanu hujja ce kun ga yin sadaka bayan an sallah ba to akwai hujja wadda zaka samu matsala ta walwale gaba ɗai kuma a wurin Allah kana da matsayi babba sannan wa sabru liya'un hankuri haske ne shi kuma ya nuna cewa liya'u da nuru bambancin su haske wannan nuru shi ne wanda ka haskawa ba tare da ainihin wata itila ba shi kuma liya a kawo wani abu da zai haska shi wannan gwada cewa duk wanda ka sallah ingantatta yana kuma yin sadaka to kuma ya yi hankuri duk abin da ya gani yana cikin damuwa Allah zai yaye mai shi sannan mazu Allah ce warci alqur'anu wal qur'anu hujjatul lak aw alayk alkur'ani hujja ne gare ka ko kuma a kanka menene bambancin laka au alaika ayar larabci tana nufin in ce laka wannan lam na mallaka ne yana nufin ka mallaki abin da zaka unwara da shi E, kuma an ka ce alaika wannan ala'in in ta sauka ga suna tana tabbatar da cewa an ɗora ma wani nauyi wanda za ka ɗauka wanda aka ka bashi yasa Allah ya ɗauke sarki hudu cikin Qur'ani cikin Al-Qur'ani suratul abin abin bakara Ya ce, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat laha ma kasabat alaiha maktasabat kun ga bambancin laka laha alaika wa alaiha don haka Allah ya ce man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wanda aikata aikin ƙwarai, ga kai ne alherin zake wanda ya mugun aiki to akan kai ne abin zai koma don haka wal qur'anu hujjatul laka aw alayka wannan hadisi ingantacce yana jan hankali yana ishara zuwa ga kayan a tuhumci kowa da rashin kyautatawa da rashin adalci da rashin riko amana da rashin gaskiya a fara tuhumar masu karatun alkur'ani makaranta alkur'ani hafizan alkur'ani masu koyon alkur'ani in an karsa gaskiya da amana da adalci da ainihin aikin kwarai da biyayya zuwa gare su to qur'ani ya zama hujja akan su ba hujja gare su ba wanda kuma ya samu qur'anin yayi aiki da gaskiya da riƙon amana da adalci da da'a da biyayya qur'ani ya zama hujja gare zai kasance mai alhairi duniyar lahira man ja'ala qur'ana amamahu qadahu ila janna wa man ja'ala qur'ana khalfahu saqahu ila nar duk wanda ya sa qur'ani gaba gare shi qur'ani kai bashi jagoranci ya jagorance shi inda qur'ani ya ce ai yayi inda qur'ani ya ce a bari ya bari qur'ani zai jagorce shi zuwa aljanna wanda kuma ya ba qur'ani baya ya haddace ya karance ya kidaye amma aiki nai da shi da jahili dai qur'ani da tunkuda shi zuwa ga wuta don haka qur'ani hujjatu laka aw alayka idan ka yi karatu qur'ani hujjatu laka in ka zana da jahilci qur'ani hujjatun alayka in ka yi da'a qur'anu hujjatun laka in kai tawaye qur'ani hujja alayka in kai adalci qur'ani hujja laka in kai zalunci qur'ani hujja alayka in ka ci amana qur'ani hujja alayka in ka riko amana qur'ani hujja laka dukkan rayuwar mu gaba ɗaya mu auna ta da hadisin za mu ga cewa tana nan ciki duk da muka ga mummunan abu ga kanmu mu mun ka jawo shi qur'ani ya zama hujja akan mu in mun ga alhairi ko mun ka jawo shi qur'ani ya zan hujja gare mu kullul ulumi siwal qur'ani mushkilatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad al-ilm ma kana fihi qawlu haddathana wa ma suwa zaka wa suwasu shayadini Dukka ilimi ko mi karanta ko mi ka sani in ba qur'ani ba ba sunna ba ba littafin shari'a ba ta musulunci ka bata lokaci ga banza don za a ƙara rayuwarka lahira ba su da unhwani kuma duniya ba su da unhwani abin na ilimi ka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce duk ilimin da bai da hujja ga Allah da manzon Allah labarin duniya ne kuma su wasan shi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa biro bazara bai saddana Isa a mai girma shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Alhaji Ibrahim Suleiman mai girma mai martaba shugaban sarakunan jihar Zamfara Alhaji Attahiru Ahmad sarkin Zamfara Anka mai girma shugaban masarauta mai martaba ah, shugaban masarautar gusau mai martaba sakin katsinan gusau alhaji ibrahim bello gusau sarakunan moriki sarakunan birnin magaji sarakunan zurmi da dai sauran sarakuna da ke wannan waje mai albarka masu girma kwamishinoni na jihar zamfara da shugabannin ma'aikatun ne maye-maye masu ba mai gima gwamna shawara sauran shugabanni dai da maye-maye mu da ke wannan waje masu girma 'yan takara wanda suka fafata a wannan waje sauran jama'a baki daya ina muna sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na tsaya ne a wannan waje akan yan wakilci dan uwa abokina wani sadiq sadiq wanda ke shi bayanin cewa za a bada dokoki ne yadda wannan musabaka ta 25 a wannan jiha ta zamfara ta gudana na ganin cewa an sanya alkalai wannan musabaka tana da alkalai guda goma sha biyar a bangaren maza akwai alkalai guda bakwai bangaren mata akwai alkalai guda takwas wanda a bangaren maza shi gwani sadiq siddiq shi ke jagorancin wannan kwamiti na alkalai wanda ni ina bi masa muhammad awul khamis gusau da kuma ainihin murtala ali tabbad da kuma malam sunusi balarabe gusau da ainihin malam sirajo dr sirajo musa mafara da malam hamza abubakar da kuma ainihin malam nasir rahman maradun wa'ina su ne wanda suka gudanar da wani alƙalanci a bangaren wato ainihin maza bangaren mata muna da jagorancin malam alhassan abubakar gumi da malam sani aliyu jan bago da kuma ainihin malam samin talha da ainihin malam adam idris damri bakura da malam dr ayuba Kora wanda ke matsayin reserve da kuma malam alarma ibrahim ibrahim da dr muhammad kabiru likita waɗannan su ne suka gabatar da jagorancin musabaka na kwamitin alƙalanci a ɓangaren mata wannan musabaka ta wannan shekara cikin taimakon allah kamar kowace shekara akwai dokoki da aka sanya ma 'yan takara waɗanda su ne ƙashin baya gudanar da wannan musabaka na farko akwai hadda alkur'ani wadda hadda ita ce wato uwar tafiya hadda tana da maki hamsin musamman a ɓangaren da ya shafi sittin da kuma ainihin arba'in da ishirin da goma da hizib biyu a matakin tafsiri ne hadda take da maki arba'in saboda an ɗibi wani maki an ba ɓangaren tafsiri wannan matakai guda shida da 'yan takara suka fafata a wannan musabaka alƙalan nan baki ɗayan su kowa na kula da abin da ake ce maharda wanda nan mutum zai samu maki hamsin sannan akwai tajwidul amali wanda tajwidul amali za a kula da yadda mutum ke karatu da yadda ke tsare ka'idodin tajwidi a aikace cikin karatunsa kowane alkali yana da damar ya cire masa maki idan ya ga ya karanta wato akan kuskure ko da ko alkali mai danja ya yi danja ko da bai yi ba kowane alkali na da damar bisa ga adalci da amana ya ga cewa ya yi hukunci akan wannan karatu na dan takara sannan akwai a tajwidul amali a tajwidul ilmi tajwidi a ilmance wanda shi yana da maki goma wanda ana samun wannan ne ga matakin hizib 20 da 40 da 60 da kuma tafsiri sai hai'a ana kula da shiga dan takara ladabinsa su da alƙalai su da yawansu ɗalibai ana kula da wannan shi maka ne wannan yana da maki biyar sai kuma sauti sauti baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala da yake babawa wani ya fi wani to shi ma wannan ana kula da sautin dan takara da yadda ke rera katun alkur'ani shi ma wannan yana da maki biyar to wannan ababe su ne wannan alƙalai suka tsaya suka kula tun daga fara wannan musabaka har zuwa ƙarshen ta ta wannan ne aka fitar da wato wanda za mu ji an faɗa nan ba da daɗewa ba wannan alƙalai da su gabatar da wannan alƙalanci na wannan musabaka babu shakka sun yi iyakayyarsu wajen yin adalci don akwai ka'idodi da ake sanyawa wajen bacci an gama musabaka din baki daya kwamitin alkali zai zauna ya ga cewa kowane alkali a gamakin da ya bayar wanda za a haɗa ba a yadda ba tsakanin alkali da alkali ya za an wuce maki biyu da rabi idan aka samu wani alkali ya kara wani ɗalibi maki biyu da rabi ko ya rage masa biyu da rabi wanda ya wuce sauran alkalai to za a daidaita wannan ita ce ka'ida ta ita wannan musabaka tun daga matakin ƙananan uh, hukumomi har jiha har ƙasa har ma ta duniya baki daya don ƙoƙarin a yi adalci kuma suke ko Allah subhanahu wataala zaman da muka yi na wannan ba a samu irin wannan matsala din ba saboda tsabar tsarewa da kowa ya mai da hankalinsa za a ga duk makukan alƙalan nan wani ma bai ga wanda wani ya rubuta ba amma abin ya zama daidai saboda ƙoƙarin yin adalci na wannan wato alƙalanci da aka bayar na amana sannan a wannan shekara mun samu wani taimako daga Allah subhanahu wataala wanda yake nuna mana ƙara samun ci gaba da ake bangaren Alkur'ani a wannan jiha ta mu ta zamfara matakin hizibi 60 a can da za ka ga ba a samu ɗalibai wata lokacin ba ta wata kuma tana da amma bana ɗaliban nan guda 28 ɓangaren maza da ɓangaren mata kowane ɓangare ba a samu ɗalibi ɗaya wanda ya giyabi ba a ce bayana ko a kira ma a ce bayana wannan ya nuna cewa lallai ɗalibai sun mai da su sosai game da abin da shafi wannan al'amari na alkur'ani wannan ba karamar nasara ba ce kuma za mu ga cewa fatakin tafsiri can da idan muka zo mu sabaka a shekarun baya za ga ɗalibi biyu a ɗalibi hudu ko biyar ko shidda ko bakwai amma bana cikin taimakon Allah subhanahu wataala mun samu ɗalibai ɗaiɗai har goma waɗanda suka fafata a wannan mataki kuma za ka ga tsakanin na ɗaiɗai na zuwa na goma akwai wato makin da a tsakanin ɗan kaɗan ne baya da yawa wannan ya nuna cewa ko wanda ya na goma wato ya cika ka'idar da ake bukata a samu wato kada ɗan takara ya kasa samun ainihin maki tamanin a wannan gasa ta alkur'ani da wannan ne nake amfani da wannan dama in ƙarin godiya ta musamman ga wannan gwamnati ta jihar zamfara bisa ga gudunmuwa da take bayarwa game da alkur'ani wanda wannan gudunmuwa ita ta sa duk wannan al'amari ya tabbata muka samu ƙara jajircewa ga ɗalibanmu muka samu mai da hankalin jagororinmu da shugabanni ga alkur'ani wanda kuma babu shakka idan muka mai da wa rayuwarmu baki ɗaya ta kuma rayuwa ta alkur'ani to wallahi za mu samu aminci babu aminci face kuma ma alkur'ani wannan kuma bushara ce alama ce ta nasara game da wato wannan al'amari muna roƙon Allah subhanahu wata'ala a sannan kuma muna yaba ma mayan jami'an gwamnati da suka zo tun budewa da kuma rufewa babu shika sun bada haɗin kai sun zo kuma ma'aikatansu kullum suna tare da mu tun sanda aka fara wannan musabaka har ƙarshe kowane bangare na jami'an tsaro sun bada haɗin kai yanzu ma ƙara abin farin ciki ga kwamishina na mai kula da al'amarin tsaro da kuma ainihin jagororin tsaro na jiha baki daya duka suna nan tare da mu wannan alama ce ta nuna cewa lalle suna da sha'awa da fata ta alkhairi ga alkur'ani fata ta alkhairi ga wannan jiha ta zamfara muna roƙon Allah subhanahu wataala da wannan takaitaccen bayani ke cewa Allah subhanahu wataala ya sa alkur'ani ya zama ceto gare mu gobe kiyama Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka ƙara albarka katun da ake na alkur'ani ka kawo mana zaman lafiya da aminci a cikin jiha mu ta zamfara Allah muna roƙonka ka ba mu aminci duk inda muke ka jagororin mu Allah ka aza su akan daidai ka ƙara ba su mashawarta na ƙwarai, ka sa Alƙur'ani ya zama jagora gare mu wassalamu alaikum ƙarfin gwiwa da mutunta su game da wannan nasara suka samu kuma muna kira gare ku idan kuka je ku malamai ku zama masu kulawa ga ɗaliban nan ko kuma yara masu competition wato masu gasa ku zama masu koya zuwa ga malaman a mai girma gwamna da gwamnatin jiha ta yi tunanin ta kara mako kamar haka gwamnan shekara tana da mota don kaleliya ga tana aje kuma da makullin ta kasa ba alkawari yawa lakarin ba aje haka kuma tana da kuɗi naira dubu ɗari biyar kuɗi ƙasa da su na ƙasa masha Allah garzuwa da a ce a ta shekara kuma tana da tata mota ga ta na dakalele a ƙasa sai a bata ta yanzu kuma kina da kuɗi kina da kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin a matsayin gwarzon shekara a lokacin gamin kodetoci muna godiya gare ku da ƙoƙarin da kuka yi kuma a ikatan kun kai ku a mai girma kuma gwamnati wannan jiya ta ba ku goro na shekara naira dubu ɗari ɗari tare da alƙalan wannan buki wanda yake ashirin da tara goron ko yana da kudi naira dubu ɗari ɗari a matsayin goron da za a sha ruwa muna fatar wannan kyauta da mai girma gwamna kuma gwamnatin wannan jiha ta bada da zamanto abun godiya gare ku kuma abin amfani gare ku sauran makarabai da ke wannan wanda suka yi wannan bukukuwa muna so mai wannan dama mu ƙara godiya gare ku da cewa in Allah ya so gwamnati tana tare da ku kuma kowane lokaci gwamnati ya ta alƙawarin duk al'amari na addini duk al'amari na alƙurani ba za a bata Allah ubangiji ya saka wa kowa da alherinsa kuma wannan jiya ba wani muke nema an ba addu'a ba sarakuna ga ku a zaune malamai ga ku muna barin addu'a gare ku a wannan jiha domin neman zama lafiya. Dukkan al'amari ba zai kasance ba sai da zama lafiya. In ilimi kake nema ba ka samun karatu in ba zama lafiya. In kasuwanci kake yi ba za ka samu ciniki ba kuma yan masu sayan kaya ba za su zama in ba zama lafiya in ma mulki kake yi ba za ka mulka in ba zama lafiya malamai sarakuna a tama wannan jiya da addu'a a tama wannan gwamnati da addu'a da addu'a muke godoro da addu'a muke dogara da alkurani muke dogara hakikatan mun yi da alkurani magana Allah Allah ubangiji sa alkurani cece mu amin Allah ka kawo mana zama lafiya a cikin mu amin mai girma gwamna yayi tafiya muna masa addu'a Allah mu da damu da shi taro da za a yi jibi na addini Allah mu da sa a yi taro lafiya a ƙara lafiya assalamu alaikum Allah ya saka gama lahiya وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Ki nuna muna to muna